sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuli lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, jar Kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya har yanzu 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki na tofa albarkacin bakin su akan matakin da kakakin majalisar wakilai sami majabiya mila ya ce zai dauka nakin sa hannu a kasafin kuɗin baɗi inda ya ce sai kasafin ya hada da kudaden diya za a biya waɗanda 'yan sanda suka kashe da na hakokin malaman jami'a in ba a ainihin sa hannu a kasafin kuɗi ba to ya za a yi a ci gaba da biyan bukatun mutane na najeriya ku tuna ba shi wannan kasafin kuɗin najeriya ya shafi dukkan al'ummar najeriya duk waɗanda suke cikin najeriya da wanda ma ba haifa ba sannan kuma a kasar kamaru 'yan bindiga sun yi wa ɗalibai takwas yankan rago a birnin kumba bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai wannan tashar makonni bayan koma hutun ɗalibai yara ne aka shigo cikin makaranta aka yi musu kisan gilla wasu an fasa musu kwanya wasu an yanke musu kawuna wasu abin ba daɗin kallo bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabata da shirin amsoshin ku muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin jihar Kaduna ta ayyana dokar hana zirga-zirga a wasu sassan jihar bayan da wasu da ta ce bata san ko suwaye ba suka farwa rumbun adana kayan masarufi da aka tanada don ragewa jama'a raɗaɗin annobar COVID-19. Samuel Arwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar ta Kaduna. Ganin cewa ana iya samun barazanar ah, tsaro a ah, shi ya samu jirgin tsaro ta jihar kaduna ta goya gwamnatin jiha shawara da cewa a sa dokar babu fita babu shiga na awa 24 sai masha Allah a marabar marabar rido da kuma sabon tasha da unguwan romi wadda take karamar hukumar cikun da kuma kakuri da barnawa da talabijin wanda ke karamar hukumar a kaduna ta kudu wannan lamari na faruwa ne a daidai lokacin da ake zanga zangan nuna kyamar rundunar tsaro ta sas a wasu sassan najeriya yayin da boran ya jirkice ya koma tarzoma a yankunan kasar da dama a yau asabar shugaban amurka donald trump da ke takara karkashin jam'iyyar republican ya kada kuri'a a zaben shugaban kasa da za a yi na ranar uku ga watan nuwamba a jihar florida yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden ya kwashe yinin hankalinsa na kan jihar pennsylvania da ta kasance mai matukan muhimmanci a wannan zaɓe trump wanda ya koma da zama a jihar ta florida daga new york a bara ya kada kuri'a tasa ne da safiyar yau a yankin west palm beach bayan da ya kwana a gidan shakatawarsa na mara lago da ba shi da nisa da wurin jim kaɗan bayan kada kuri'ar tasa da aka tambaye shi waye zaɓa sai ya ce Uh, I voted for a guy named Trump. <laughs> Thank you very much, everybody. Ya na zaɓi wani mutum ne da ake kira Trump. Shugaban na Amurka na kan hanyarsa ne ta zuwa lambatan da ke jihar North Carolina inda zai gudanar da gangamin yakin neman zaɓe. Zai kuma gudanar da makamantan waɗannan gangami ma a Cycleville da ke jihar Ohio da kuma Wakesha da ke jihar Wisconsin. Shi kuwa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Biden na gudanar da nashi taron ne a karamar hukumar da ake kira box county ta hanyar ratsawa da motoci wacce ke wajen birnin philadelphia wacce kuma hillary clinton ta lashe da 'yan karamar tazara a shekarar 2016 sannan zai kuma dangana da wata karamar hukuma da ake kira luzan amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi a cewar jaridar new york times an samu rahoton sama da mutum 82,000 da suka kamu da cutar a ranar juma'a a sassan amurka lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar shida ga watan yulin da ya gabata inda ya dara da mutum 6,000 jaridar ta times ta kuma rawaito cewa kusan amurkawa 41,000 na kwance a asibiti abin da ya daidai da karin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata a halin da ake ciki jihohin da ke yankin tsaunuka da kuma waɗanda suke yammacin tsakiyar ƙasar ta amurka ne suke ganin ƙarin masu kamuwa da cutar wani sabon kiyasi da cibiyar nazari kan alƙalman lafiya da jami'ar washington ta yi a ranar juma'a ya nuna cewa adadin waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta covid-19 zai iya haura dubu ɗari biyar nan da zuwa watan fabrairu idan har amurka ba su rungumi shawarar amfani da takunkumin rufe baki da hanci ba kiyasin ya kara da cewa adadin waɗanda ke mutuwa zai iya sauka da mutum dubu ɗari da talatin idan kashi casa'in da biyar na amurkawa suna saka takunkumin labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da tafka zaman fada a takaddamar da ake kan yankin nagorno karabakh yayin da armenia da azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai har-hare hukumomin nagorno karabakh sun ce wani makamin roka da azerbaijan ta harba a yankin ya sauka a garin martaket da wasu ƙauyuka da dama a yankin da ake kira martuni a daren jiya sun kuma kara da cewa an kashe musu dakaru 927 sannan sama da fararen hula 30 sun mutu ita dai azerbaijan ba ta faɗi iya adadin ɓannar da aka wa dakaranta ba amma ta ce fararen hula 63 sun mutu sannan an jikkata wasu 292 To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki na tofa albarkacin bakinsu akan matakin da kakakin majalisar wakilai Fami Bajabiyamila ya ce zai ɗauka na kin sa hannu a kasafin kuɗin baɗi inda ya ce sai kasafin ya haɗa da kuɗaɗen diya da za a biya waɗanda 'yan sanda suka kashe da na haƙoƙin malaman jami'a daga abuja ga madina dauda ɗauke da rahoton Kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi wannan furuci ne a daidai lokacin da majalisar ke fara aiki a kan kasafin kudin shekara 2021 da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar. Kakakin ya ce lallai sai an biya diyar waɗanda aka yi zargin 'yan sanda sun kashe a ƙasar tun shekaru goma da suka wuce. Kuma har ila yau sai an biya ƙungiyar malaman jami'o'i da a halin yanzu suke yajin aiki dukkanin kuɗaɗen da aka yi musu alƙawalin za a biya tun a zamanin gwamnatin da ta shuɗe. wani abu da shugaban jam'iyyar accord muhammadu lawal na lado ya ce akwai abin dubawa in ba a ainihin sa hannu a kasafin kuɗi ba to ya za a yi a ci gaba da biyan bukatun mutane na najeriya ku tuna fa shi fa wannan kasafin kuɗin najeriya ya shafi dukkan al'ummar najeriya duk waɗanda suke cikin najeriya da wanda ma ba a haifa ba suna da haƙƙi akan wannan kasafin kuɗi da za a yi so daka abin dubawa ne shin ra'ayin mutane za a bi kalilan ko a ra'ayin 'yan Najeriya baki daya. A lokacin da yake nashi nazarin tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC kuma a yanzu mai nazari a al'amuran yau da kullum Bala Ibrahim ya ce irin wannan furuci da ya fito daga bakin kakakin majalisar wakilai kuma daya cikin jigajigan jam'iyyar APC abin takaici ne. Idan har za a biya kuɗi ga waɗanda 'yan sanda suka kashe to a biya kuɗi ga waɗanda aka firgita. wasu su sun samu hawan jini suna shan magani wannan ɗaya kenan dole ne kuma a biya kuɗi ko diya ga waɗanda daga fara zanga-zangar nan kawo yanzu suka kashe 'yan sanda yanzu 'yan sandan da aka kashe a jihar lagos kaɗai sun waɗanda aka ce 'yan sanda sun kashe tun da aka fara aikin sas Daya cikin jagoran 'yan zanga-zangar 'yan SARS, Aisha Yusufu, ta ce abin da ya sa shugaban majalisar wakilai ya ce ba zai sa hannu a kasafin kuɗi ba, saboda ai shugaba Muhammadu Buhari ya alkawalin biya ma 'yan zanga-zangar bukatunsu, amma kuma bai ɗau mataki ba. Abin da suke cikin budget ɗin da aka sa ba kuɗin diya. Shugaban majalisar wakilai ya ce ba zai sa hannu a kasafin kuɗi ba sai an sanya kuɗin da za a biya diya ga waɗanda aka kashe. To yanzu a ce wai shugaban majalisar wakilai kenan nan ya yi magana wai a yau a ce wai ai shugaban kasa ce ya ji kukan su ba ya ce zai abin da za to an dade ana ji to me aka yi to sai dai abin da ya dauki hankalin dan jarida mai zaman kansa bashir baba shine cewa wannan furuci na kakakin majalisar tana iya jawo gwamnati cikas shi femi wato yayi yi karatun ta nasu lokacin da ya waɗannan maganganu gaskiya lokacin bai yi ba kuma bai fito ya gama mutane cewa su 'yan majalisa da ake musu kallon shi ma zaune suna wawure dukiyar ƙasa kawai da sunan albashi ga ji dan majalisar dattijai yana karbar naira wajen miliyan talatin duk wata da sunan albashi dan majalisar wakilai naira wajen miliyan ashirin biyar duk wata bai ce a yi wa wannan albashi kwaskwarima domin a samu a ganganda a samu kuɗin da za a yi waɗannan ayyuka ba ina ganin bai kosa basira ba a cikin maganganunsa. abin jira a gani shine yadda za ta kaya a zauren majalisar bayan an kammala aiki akan kasafin kuɗin na shekara dubu da 2021 madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda. A kasar Kamaru, 'yan bindiga sun yi wa ɗalibai takwas yankan rago a birnin Kumba bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sun yi wannan tashar makonni bayan koma hutun ɗalibai. Daga Kamaru ga awal garba ya aiko mana da wannan rahoto. masu ɗauke da bindiga a birnin baminda a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila kuma bangaren da ake fama da matsalar tsaro yau shekaru hudu kenan da waɗansu 'yan tsirari suke kawo tseko wajen zama lafiya a wannan sashen sai dai kuma a yau ɗin nan ne masu ɗauke da bindiga suka yi wa waɗansu ɗalibai guda takwas yankan rago kana kuma suka jikata waɗansu ɗaliban sama da guda goma a wata makaranta da ke birnin na kumba a yayin da ɗaliban su gudanar da karatuttukan su a makarantar mazauna a garin na kumba yanzu dai sun fito kan titina domin nuna bakin cikin su kan irin wannan aika-aika da ke faruwa a wannan bangaren. Alhaji Mutari da daya daga cikin masu fada aji a bangaren na 'yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru. Lalle muna bakin ciki ga abin da ya faru a yau a kumba ganin cewa yara wanda ba su san komai ba ba laifin da suka yi su dai laifin su ɗaya ne kawai ciwon sun nemi su samu ilimi ilimi kuma wanda haƙƙinsu ne aka ɗauki rayuwarsu yan aware suka ce har cikin aji suka harbe su saboda haka wannan abin muna allah wadai da shi kuma muna kirayen duk wani kungiya na farin hula da ya cir da wannan abin da ya faru muna kirayen majalisar ɗinkin duniya dole ta tsaya daga cewa an ka karshen wannan domin tana da iko ta san wajen waɗanda suke ba da izini a yi wannan abubuwan suke kuma an yi sa a kawo su a hukunta su saboda wannan abin ya tsaya waɗannan abubuwan da yake faruwa na kashe yara bai kamata ba mun san cewa da akwai dokoki wanda aka saka wajen yaki cewa waje kamar asibiti waje kamar makarantu da wajen ibada ba a kai hari wajen to yanzu hari ya shiga zuwa wajejen da ba su kamata ba dole ne a ga cewa an tsayar da wannan abubuwan saboda a samu zaman lafiya a wannan nahiyar namu na masu harshen ingilishi in ba haka ba 'yan yara waɗanda suke zuwa makaranta karatun zai sake tsayawa kuma yanzu kuma zai zama cewa mun koma ne wani hali na kakanika ya cewa baka san cewa ko za ka je kasuwa ka dawo da rai ko ɗanka zai je makaranta ya dawo da rai ko za ka tafi wajen bauta kamar masallatai ko coci ka dawo da rai ba wannan lallai abu ne da ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta duba gwamnatin kamar dole ta saka kwazonta na ganin cewa ta ƙara tsaro a cikin nahiyar eh, kudu maso yammacin ƙasan kamaru a zahirin gaskiya wato rashin tsaro a ɓangaren shashin ingilishi na renon ƙasar kamaru abin ya ci tira inda a yau mun ga abin al'ajabi da ya faru a garin kumba wanda kowane ne in ya kalli wannan abin sai ya tada masa hankali yara ne aka shigo cikin makaranta aka yi musu kisan gilla wasu an fasa musu kwanya wasu an yanke musu kawuna wasu abin ba daɗin kallo ya kamata wato kasashen duniya su duba wato wannan al'amarin da ke faruwa a ƙasar kamaru su kawo mana ɗauki su kawo mana ɗauki musamman gwamnatin ƙasar kamaru bai dace da a ce su bari su rinka kallo sun zuba ido kawai ana kashe talakawansu a haka ba ya kamata su yi abin da ya dace da a ce sun tashi sun yi sabida wannan kisan gillan da ake yi mu abin ya ishe mu ya ishe mu gabaki mu ya ishe mu ya ishe mu ba masu gwamnati ya kamata su ɗau matakin da ya dace. Ranar mijin ta bakin manyan jami'an tsaro a wannan bangaren eh, ta buga wayansu baya shiga Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla a gaida Awal Garba Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da digo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina son sanin yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu na jaridanci a irin wannan yanayi na annobar coronavirus. Shin suna fita waje ne ko kuwa yaya suke samo labarai musamman da dumudumin su? Mai tambaya Abubakar Yahaya Lakwaja Sai kuma tambayar Hamisu Sallau mai son sanin ɗan takaitaccen tarihin masarautar Rano. To bari mu fara da amsar tambayar Malam Abubakar Yahaya Lakwaja. Mai son sanin yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu a halin da ake ciki na annobar corona. Idan mai tambayar na saurare, Na tuntuɓi ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wakilan sashen Hausa na muryar Amurka, Malam Nasiru Adamu Ilikaya da ke Abuja, wanda ya ce. amsar tambayar da abubakar ya haya lakwaja daga jihar kogi amsa ce da zan iya cewa ma kai tsaye mai sauki ce ko da shi da yi nazari watakila zai gane cewa su ko kuma ce mu 'yan jarida da waɗanda duk suke lamura irin na harkokin yada labaru suna cikin waɗanda aka zayyana da masu aiki na musamman wato essential service kenan kuma ko lokacin da shi shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da wannan sanarwar ta takaita zirga-zirga wancan lokacin kafin a ma dauke ma dokar zance hakan ya zama kamar a nan abuja ya koma takaita ko hana yawon dare daga karfe goma zuwa shida na safe to an sa waɗannan mutane wato manema labaru cikin masu ayyuka na musamman waɗanda suka shafi kamar irin ayyuka na tsaro masu sai da abinci da sauransu waɗanda rayuwa ba za ta tafi yadda ya dace ba ba tare da su ba kuma duk irin matakin da ake ciki ko da lokaci ne irin na yaƙi kenan da haka wannan ya ba mu dama muke samu mu fita ofis mu yi 'yan rubuce-rubucen mu wajen samar da labaru da halin da ake ciki kalubalen kawai watakila da ake samu shine wajen samun labarun a da kamar ana kiran manema labaru ne ko a yi wani taro a samu dingin jama'a waje daya to shi yasa ya zama wajibi a bullo da wasu hanyoyi na neman labarun tunda muna da damar mu fita waje su yi zama sai muka bullo da tsari na buga waya dukansu mutanen su kan bugu waya su ba da waɗannan labaran a yi hira da su ta wayar tarho kenan wanda daga gida ko daga ofis kai ko ma mutum yana tafiya a mota za ka ga za a bugu masa waya a nemi bashi labari sai ka samu waje ɗaya ka tsaya ka samu ka ɗau wannan labarin sannan wani abu na biyu kuma akwai dandali irin na wazaf. wanda nan ma akan turo labarai ko kuma za ka iya ma hira da mutum ta wannan dandalin ta hanyar aika masa tambayoyi ya dinga baka amsa sannan daga nan za ka samu abubuwan da kake nema wani abu kuma shine manya-manyan hukumomin gwamnati kamar rundunar 'yan sanda rundunar sojoji hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc suna da tsari na fidda sakonni ta hanyoyin email wato wasiƙa kenan da ake aikawa ta yanar gizo idan suka yi wasu muhimman abubuwa sukan fidda irin wannan sanarwar to 'yan jarida na takarda masu rubutu na kan takarda kenan su ba su da matsala za su iya ɗaukan wannan su yi amfani da shi kai tsaye to amma mu kamar waɗanda muke aiki a kafafen ah, labaru na yada na magana muna samun kalubale ta wannan bayan an fi da wannan sanarwar misali rundunar 'yan sanda a ce ta ɗauki wani mataki ko babban su feto ya ɗau wani abu ko kuma ce hafsan hafsoshin rundunar sojan ƙasar najeriya ya yi wani aiki ko ya yi magana kan boko haram ko wani abu to ya zama wajibi bayan mun samu wannan to muna da kuma lambobin wayan jami'an labaru na waɗannan hukumomin ko rundunoni sai mu buga musu waya mu samu ƙarin bayani da zai ba mu dama mu shirya labari bisa da sauti ba wai kawai mu fassara abubuwan da aka faɗa kawai ba ah, sannan kuma idan akwai abin da ya shafi jama'a a ciki sai mu tambayi ra'ayinsu mu buga musu waya ko mu fita kai tsaye mu je mu nemi mutanen saboda muna da damar fita mun nuna katin shaidar mu na aiki ana ba mu dama mu wuce shingayen da jami'ai ke da su suka kakkafa a sassa daban-daban na hana wannan zirga-zirgar mu muna iya wucewa mu je mu ɗauko labari abun damuwan kawai shine yawanci manyan mutane sun fi ɗaukar matukar matakai na rashin hulɗa da jama'a kuma su ne ake son a yi magana da su wani lokacin saboda su ne masu shugabancin al'umma da haka yi mutane suka ba da korafi su za a je wajen su a jito wani mataki suka ɗauka ko kuma me za su ce kan zargin da ake yi musu to shi za kafin ka same su ta wayar tarho ma gaba da gaba zai ga akwai matsala watakila in kai baka za ka yi kundumbala baka shakkar fita ka ɗauko labaran saboda dama kaga likitoci ma lokacin da suke kula da masu cutar nan ta coronavirus sukan iya kamuwa har ma wasu ma su riga sun rasa rayukansu to haka irin wannan aikin na jarida yake kai ma za ka yi kundin bala saboda samo mutane labari ka isa wajajen waɗannan mutanen in ka gamu da su za ka ga kuna nan nesa nesa sun sa abubuwa sun kakkare jikinsu da kansu to ta na'urar da kake ɗaukar sauti ko hoto na bidiyo to ita ma za ta iya wato samun wannan cutar yadda sai yadda hali kawai ya yi saboda haka abun akwai bukatar in dai mutum ya shiga irin waɗannan ayyuka na musamman to sai ya zama mai sadaukar da kai da aikin duk da zai na ɗaukar matakai na kariya da yadda allah ya hukunta kuma shi kenan nasiru adamu ya ne Sai kuma tambayar Malam Hashimu Sallau mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar Rano. A baya wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo ansar irin wannan tambayar. Don haka bari mu baka babi na farko. Dakta Tijjani Maminaniya daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna so su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano. Ita Rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa kano ta zo ta shafe ta amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake a kasashen hausa bakwai tana daga cikin hausa bakwai da ake tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkan su ƴaƴayen bawo ne shi kuma bawo shine ɗan baya jidda to a ƴaƴan bawo ɗin rano shi ne dan auta shi yasa ake kiran kiransa autan bawo shi zamna kogi shi ne autan bawo amma ranar gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da aka kafa ta ba sunanta rana ba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu wata samu sunan ranu saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta mm. kuma sunan su da kogi mm. to lokacin da Kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗu da rana a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a ƙarni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida da lokacin yin mulkin mulkinsa to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shine suka mallake ranu suka fi karfin ranu suka shigo da ita cikin mulkin su to amma ta da haka suna girma ranu kuma suna ba ta matsayin ta ba su kai musu wadan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaji shi to ranu sai ta kaji wannan albarka so tun da ita ma daga bagauta daga bawo ta ce to ba dan an kama ta bisa an canja sarkinta ba sai aka bar sarkinta aka yi kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi 你。 lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba. Ba wakilta shi ba. Ka san wato yanayin yadda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan na su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da yasa aka fi su ba gauda domin wannan kaurace ta kunshi mutane ne da yawa na'am akwai mutane da yawa jama'a sun ɗaruruwa ne waɗancan dan mutane goma ko ishirin ko talatin ko hamsin sun yi kaura mm. akwai su da yawa sun yi kafin su gauda amma lokacin su gauda wata matsala ce so a can yanki na daura wanda ya taso da ta iya yiwa yunwa ce ta iya yiwa rashin ruwa ne ko ta wani bala'i ne to sai jama'u da yawa suka taso to ne suka zo har suka zo suka rinjayi mutanen da suke wajen suka kafa mulkin su to wannan abin ne ya faru to ayarin da suke towa shi wanda ake kira autan bawo wato rano hmm. shi zanna kogi hmm. shi ma daga shi ma ya todi nasa jama'a an ce ga yayansa wanda sai uba da uba da ya toto shi kuma da ya to hmm. ina zuwa shi kuma sai tafi wani yanki ya je je kafa bai zo ya zauna a Kano ba wurin yayansa ba To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wakilanmu a Abuja da Kano Malam Nasir Adam Ilkaya da Muhammad Ibrahim Kwari da kuma wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da injiniyan mu na yau. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. zan na aka kammala fafatawar jikakkiyar hamayya ta El Clasico inda Real Madrid ta lallasa Barcelona da ci uku da daya a yau Asabar a wasan La Liga na kasar Spain. 'Yan wasan Madrid sun taka leda sosai kana sun mamaye baki ɗayan wasan musamman a zagaye na biyu. Kwallo ta hanyar bugun fanaliti da Real Madrid ta samu daga Sergio Ramos da kuma wani kwallon kusa da karshen lokaci ya sa kungiyar da zanadin zidane ke horaswa ta yi galaba a kan basa da ronald koeman ke horar da 'yan wasanta federico valverde ne ya fara zira kwallon farko a daidai minti biyar da fara wasan kana basa ta mai da martani bayan minti hudu daga kwallon da an su fati ya zira Lionel Messi ya samu dama da yawa na zira kwallo amma mai tsaron gidan Madrid Thibaut Court ya yi ta doke su ita ba west ham united ta kasar ingila ta yi kundin doki da manchester city a wani fafatawar premier league din ingila michael antonio ya taimaka wa sa ta zura kwallo da ya kai kungiyar da raba maki da manchester city wacce ta ci wasa guda a cikin wasannin hudu a premier league a jiya juma'a kuma leeds united ta lallasa aston villa da ci uku da nema a wasan premier league aston villa ta shiga wasan na jiya ne bayan ta yi nasarar farko a cikin wasanni hudu na premier league amma kuma sai ta gaza ci gaba da yin nasara a league din bana mara tabbas nasarar da leeds united ta samu a jiya ya kai ta a matsayi na uku a jerin kungiyoyin wasannin premier league ɗin ingila matsayi mafi girma da kungiyar ta kai tun cikin watan satumban shekarar 2002 Babban kokin kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya yaba wa kokarin sabon dan wasansa Thomas Partey biyo bayan rawan gani da ya taka a wasan Arsenal da yammacin ranar Alhamis. Partey dan asalin Ghana da ya koma Arsenal mai lakabi Ghana daga Atletico Madrid ya yi wasansa na cikakken lokaci da farko a fafatawar gasar Europa inda Arsenal ta yi wa Rapid Vienna ta kasar Austria ci biyu da ɗaya. aikin da mataimakin captain din black stars ya yi a tsakiyar fili ya karya abokan kara wasu lamarin da ya sa duk yunkurin da rapid vienna ta yi bai tasiri ba akan arsenal a ta kuma ya ji daɗin abin da ɗan wasan na gane ya yi kwararru a fannin kwallon kafa kamar irin su tsohon dan wasan tsakiya na ingila wanda ya yi wasansa a manchester owen hargreaves ya kwatanta kokarin fati a fafatawar europa da wasan farko mafi inganci Madalla a gaida baba makeri to sauraro baki ɗaya abinda da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a kan madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa a huta lafiya. Ma assalamu.